من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك وقد أخذنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السد الشتين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفكهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا ألا أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجأل بينكم وبينهم رضما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرج عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إننا أزيلو بطاني يا رمضان ijira nabi sallallahu alaihi wasallam da ya kowacin bai kowa bai ci hatu shi ba dubu ba na maji dai da gani bai a tsafo nici ne ta tsanci ya ba bi wegi bai kuka yi nan ya ba safi gidi wannan insha Allah idan mini ya suratul kafi bai bayani so da ba su kushi da na yake ne a ya mutu da gutu a bai aya shi ne da guwa da gutu a ne mini ya shi tun guta kawai ji ba ga da wani bana allahu tabaraka wa ta'ala la bayani a yi ce ta yan dulkar yi ne ka yi ta iji karatu ke dulkar yi ndị mulki da fata mazuza eti ziyaro ebo ikpe alitala kujo nduza bai laba ne izuneme loba nke ebeduza n'oyi laba k'e ebeduza ndochi na-aga ibanu lati na na allahu alam mine zai karshe nudu da alamu da kuma jama'an da cineji ajami su dake ewa eh, ga agaga kogon kai zama ga gabi a yi maja ji cewa ga kyawo nan amma ji bayani ke wuzira a ga gaggan makwabci a ji da ji kabila ya juja jami ma juje na zabba na shi ma yawa ga ke ga shi ba ga tafi sun ga a ayi labirituwa awa da dulkar ne tu mutuci doya dulkar ne ne matu karaya na gafi gada tsakaniyar efo guba ya pati a to efo ya pati guba ba na ile ga kabila wuce ya dabi cewa na dulkar ne ne ya karatu giboya so ba ne gikin Allah ta baraka wa ta'ala ga yi ga gafa mastawu an zaru wa mastatawu lahu kaba ya juje bi ma juje ade na ga fukara wuce da ci jama'a na jina wa mastatawu lahu kaba amma dai na ga fukara na agadana har ila bayani bai gan da fondo ci da ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ka ta zainab bintu jashi wala yimina annabi ci da yin da ki fargabe eh wa zu fi tilali gaga inan na masibe wa kun ga tsami ala rubaji ki jonga bona ya ji da dumaju juje e eh, la kara wuce jagwani ara na guna wike foye gwa gingini bi kuba ci su sallallahu alaihi wasallam ci misali galibi igba gingine gugu hmm, ya albarki. sai ci bayanin wucin ishi tuki wani alhafin ibn kafere gana e ci kokar na ya juja bi ma juya je ci halaka da wuce da gwaya na hadisi na borera labin yi nan hadisin na ma hadisi yau na tazunan wadda mini sunan ibn majiyo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna yajuja wa majuja la yahfuruna sad kullu yawm fondon da yajuja da majuja ta kokara lakara wuce alawa da bayan ebu daga kimbo hatta idan kadu ya rauna shu'a shams har aga ya bakewa kewa gaggan aga ya aske yin gidiyen ne yabba nan a yawana agwa kenan kawai lallabi alayhi zane shati na ga gagaga irjiwu ya kokari jani ya je mai daida ne fasata furu na rugadan na kina ya gaba ya su fayahudu na ile a tukin wata ya waga a gbawon ile gun ya gwanu su kuma a fice ku ga abokin gun ya bu a daba da fokin wuce da kyafi jama'a na ji sun kaga daga ya kai su fayahudu na ilai aga ya baje su sukun kashin bi maka na wajen kyashu kike mu ile na wake ko kaga ci ne bi ma ne tuna da to bata na wajen wadda gwaya a cika su kufe ji bayi kana da bi alayhim aga ke lutu fa gabe wani shati na ga to ya kai so ya satu bani eh mm, su ya ga bani kenan fa su da furu da gadan insha Allah fonu ga da gaga esu ya bi ba ni ke nun ga ba su kuna jaisis na wujina fayahudu na ilayi wa kayan hati yi na taraku agaji foga yana wuce abin tun kemina jibo bauta su wannan ale ito a wuce a madogo a da kina lati su kwaganci so na ne hukwa da wani gaga a da nasara a karshe a ci gama wa ya kurji wani alan nasi a magajin fi zawagi ife ji ba na kina na daya ci da nan <clears throat> ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi gagan <clears throat> annabi isa gabeti ya ga da wu amma ngai wu jal kan ga ya ji daga ma ja tulau to ci ci gama ga gani da annabi sallallahu ga Allah ga gani da annabi Musa annabi Isa ga jama'a na jitiya da nan wanda ka bota bare eh aw hallahu ila Isa anni kad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bi kitalihim ya ji da bi ma ji na wushi mi ya yo na zai don da shi kwa wusun wa ebe wani mai wado yana annabi Isa faharriz ibadi ila tau au jimi na jiye da karkashin ku a ku na fi patifo ile so fi babu patifo ba fi ya du da ma du da ya ugu ya addu'a ita addu'a har bi fanan su kwa billa annabi sallallahu alaihi wasallam ga yin ga wallazi nafsu muhammadin biyadihi a tufai ba su lawarin na rafan fili kwabe su kwabin lan kunkwana tula don abu ya ba ɓace abu ɓacin abu fayar tulu biya kunkwana na fenti abu na ubayi da su kuga wani annabi don wasu kuci bai cin da gugu nan inna dawabbal ardi la tasmana la tasmuna wa tashkaru shakra min luhumihim wa dima'ihim lele dabba na jifikin bukan gana a ga funu a ga yeye ibo na kai ya ji da ma ji da na funin kagana su kwace a juli fikin ta take su ya bai cimai ya kimbo so bayani da wani ya tiyar aliyar ya ji da bai ma ji da bai ci na gurkar ne ne tukar a wuce ya na kiwu kan kawai قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا قال هذا رحمة من ربي ذكر من بيت نيلين لا يدانا إتكار النوم tuwani ni bayan bayana ya goyo ya coce mi uji dabara miya uji kokarin miya uji jiwa miya su ko jiyin su ko miyi uji ya gu uji dabara na wi amma ya kewo fa'ida ja wa du rabbi alkawali coce mi lokacin ga bai da bayina ja'alahu dakka ga kara na biyu ku shi eh, wa kana wa'du rabbi hakka ne ba ke uga ga alkawali ya tsoce mi gaski wuro da zurkar ne ne ga dai mai ji ga kira guba da abu eh, fa idza ja wa'du rabbi ja'alahu dakka eti sun mamdudo isin mamdudo na mai je ga ya ga sifuriyo wazani fa'ala nay mu'annas ya af'aluna asali ba mu zakkaro mu yi a dakku ai eh, mu'annas wuce dakkara wadda ni fa'ala balara jajo gaggawa jogana katin dakkara abi kira kun ga fi wani inda tozo zumanu a jagana katin dakkara man jiji ma ni gaga da na bonna daga na sifacha bonna da ka isu mamdu da na sifu yo ne muannas na e ne gaga da bonna yi e mausuf su soko so ko fiyana eti bala bu bonna kima ye wucho ngai ya ji takadiri wabe bukati ko ga ardu so ko ga da na wuce ba kara wuce ginan gulaje da ka bi ma'anin gulaje malsa mai saa bi ma'ana ina ga levu na kara jibobiya wuce kira kira na kufa cije ba na da a ko na wuka ga asimu na yela ruwaya nimi ne ruwaya gugu wani ice babu ita na wani mutumin kufa ce ga bugu dama sun kala ice buga da wagagwa kura gutan da nazi kufa ce ne da wagagwa awa kurawa da ki kpata na aga abu ajagu jagu don fa a wa da rabbi ja'alahu dakka ja'alahu dakka e la amza guzmayawa aju la be tun masdar sai gbogbo masdar hukunci masdar kama waju na waju hukunci taki taki da e fili a tubi ma'ana sakolu baru ko matukar ban wani a ga da wani wazi ke musu ko ga idan suratul fajr wani eh? kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka e eh, efonu a bai jikin ya fe du pakapaka na sokwa ciga mgbe ya na ketikin bu kpata gaga ebatu yo kiwo duga ketikin bu na kara yo kiwo kpata ku dakkan dakka sun ga mai bayani ya fa'i za ji a wadurati alkawal ya coci gabi a caji kiyama kyalau daga agubbar ku mai shigan yau karnai na gaya ni da karan na gi wara bada tun abin da gudiya don dalilin na maluci wani gai kiyama to amma waji tabbata da na bi sau daga a gadin da ci ya ji da bi kuma majuji kokara a gadin nasara ya a kakara nan da baya watakila ibana da wani wuji babu birin ku shi amma da gadin bana ga ce ya ke fi zaman gizaji ba nan ci wule gwai dugan da ci da na abu ya mafari in ga mai

gama faru babu kara na kyau man shiga ga dan gurko ga littafi ne ga isra'il wa tanabbu'atul qur'an littafi wani wula da turanci israel and the prophecies of the holy qur'an mun kin mun ji bayani na wugwa gaggan nasara jagai ya juja da ma ne musamman britain na fi ah, na ka ke ba fata a london da wa london ne to shi nan a gamu ba yi a kan yaji daga ji da wani layi mi sun da kun da kwazi ne na tukko gomi ga a kan yaji daga da ne Allah wa ala man ji da bai gomi ga san ujaya mini ne ma dalili ne la e ya ci ga wuce ga wuce ya ji da bi maju da yana ga yi ga ga ga dajjalu ga tiya bejo annabi isa ma ga dajjalu wa ta tabbata da mina hadiso in babu dajjalu don babu ma annabi isa na wu na don ce bele ya ji da ma ji je yo so da mine ga nan man wuci ko imam shanki ti fe ga dan na duwa wa bayani ne bai jinan so allahu alam kara na abin manyan littafin wucin wuci bayani ba na kara na gina to ya kun to ya fi kwata ma ka fi takardu amma mai shi da bai gomi ga ele eh, ga wa yi kara wuce mini man da zai gomi nan gai shehu shanki ta wuta sam wa yi kara wuce so allah wa alam babu kara na don ma soyi amma shi tukwa wani alhafi zubin kafiri ga idan da tafsiru bai tuka kara na wani alifa da ci da bana abinci ya musulmi ayyuga da khalifa alwasiku wage daga ya ci daula yan abbasiyo ko da ga su mana annabi jajiri na sallallahu alaihi wasallam daula fawura shi da guni sai na bakar umar usma ali zuma abu wake hukunce salatin zane cabulke salatin muawiyo muga mai farko da na ke daulayen umawiya na umawiya shi ji mulki a fayi a ci da ga kuta beke da umawiya na a umawiya dagwaya a baki irin dondo a cikin na daula a cici e yi ga daulatul abbasiya ta daula abbasiya e tuma fari baci ta ci na de ya e tutwani na e tutwani ci mulki e idiradia pako be shibe kutote ato shibe kutwabe ya pako chetu shibe kutwabe da ya pako chetu be gube nga ya ni fayin twani ce ba daulatu al-abbasiyya wa e yuga al-wasiq billah lokacin daulu da bayyana muga ah e ga kara ne da yanga bai ji qur'ani ya yanzu e karne ne dana mu de bukata ti ganala ala bincike nchara itu a ji shiri irin don da ada za a dawa ba na kara na gada na jibin kafire ga iri maga da ga mada kara <clears throat> ne a mujin a madayin wujiye kim na kara na ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة من ينزع خليفة الواثق بالله agun gangan anukara ń ṣe lélẹ̀ ń pàtó ẹ́ amakéèléwò ko pàkó ń bẹ̀tì dọ́gbọ́n náà wọ́n ti náà amaliwebe afáàlù náà bí mà jíẹ̀ kó lè jíkẹ́ wọ́n ti náà <clears throat> amalle wara au bakiyata e labin in da cin ji a wanda gakke na amfani ja tu ya amfana a ne na jike ne amma ke ne al-muluk al almutahama lahu alle zanna cinna da alaji ga eh, ji ga da kara wuce na aleji bo mumakketo munifun shayikun la yustata karu wani keto sarai wa hifwana adeji be bayani ka ka ka kayan don gurkuya al-khalifa ibn kathir ga kanat gaibatun akthara min sanatayn a zufe wa kara na zana kafi a shi na wulaye ya kuba wulaye na gaya kuba ne so allahu alam ba na ji bayani a halifa na a cika a yi littafin a ga yi gaba yi ka zabo ba ka zabo a cika rana so allahu alam wai biya amma yanayi jimani bai yana kirki ba musulmi kirkin don da wasu ko daga gaggan gaskiya ne so kana nan wutabo imeji ma daga ya juje bi ma juje latiya ibon e, wani na hatiya nuna zuwa ga ga annabi isa shaji dajjal maga shi annabi isa jo annabi isa ci gugu dajjal so babu kana na giba ne a cila jubiyayo yau ya ji daga ma ji cila jubiyayo balantana ca ba fi zaman gibi a kana ga jali ta jina yau allahu alam ike ke ba nu gina wucin gwa ya yi maliki buda bu وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا الله تبارك وتعالى هو تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض yau mai ne ya fi daga dabe yin tarakuna ba don ga sashi ya da wangi zulu ba ban shiga da miriyan ne muljamu ne da ci ya ju da bi ma ju de ya fi daga da yin mu ga sashi ya ju da bi ma ju de luba ya mu fi ba da fi shi ke ba bi za wangi a fi ji ya ba nan a ci ga mana ci lafasar ayan nan mana ci ga yau mai izin wuce ne ga na muje fana ya juja da ma juja tiya ne gan yau mai izin ne fa wuce na su kai ga gudana bana woke woke gan kamin don da wuga da talabini ne da zabe yau mai nan a ga yau mai izin man jaja ga mai na jaja ga yi ga gan takdiri da bai jumla ɗan guci gabata ma e ji takadiri harafin eti takdiriyar kalmar ni eti takdiriyar jumla mi guci babu da mini ba da eti takdiriyar jumla mi guci babu ya ji harafin yau a gaba na misali wa gade tanwinu iwatna wa ga qadin faqdi man taqadin takdiriyar ya kasara guba wuce kini giba wujo ya arafi nan ga ilamu ya fi asali yi a ta yawon fiya ta kasar guba na gikin yara fuci na fiya a ciga ma ajiyar a yi ganin da fifiye kalmar gurguru wa yara fi yayo ke misali ba na wagade kullu na na na yi ba na yi hasfi a yi jumla benin tanwini na da zabe kullu na kyagon kullum fi falakin yasbahun wa kullum takaliri wa yi kiyo kiyo shi da ya kafi gwagwan kullum fi falaki ya mu ga mun ga la shi do ce be na mun ga yi mudafu na ji da ba kullu fifi ya mudafu fifi ya mun ga yi mudafu ne fifi ya mudafu ne mun ga yi kin gi bayan wasa gi la ya ci kullun ta ga amma ba jimlo ba ni na goga yau mai bin na man ji da bai ga yana mai kwana fa mai jini fige efo na gudun karne ne mu gututuya kala miyanu funuci ya muju fi badin don ya muju fi badin sashi ya jama'a na ji alakara a tukara cika yana a fiye shi ke babu da fiye sagara iri gara sana da salana ya yi da sa ko ni fe ne yo nga ma na shehu kana ni ba ni fasara ya ne titani kunu ki ta sir da lale ne na mu ganna na ga wa go ga ta fi yawo go wuji ne zai kare ne da tsana to ni sa ke akte ga ware la ya kadu ne yafkauna kaula e suna abin magaga ni ya ji daga ma ji zane su ba a gaga awo a ke ga ji abu abin mafi a ji abannin to ba ni a karata ni su kun kike awo ba tarakna ba don yau ya muji fi badin e ji ke ba da je sagaraye e wa ma za yi walawa hijo kara da bayani e ne sun da sun da bayani ne ji fata gawa yau da na gayi ina wa gun zahiri na da da siya kuya kisa wayo wani ala mai ya ala yau matammal bina bina wujida fane ba to ya kara wuce gumina tarakna ba daun yau mai idin ya mutu fi badi ya a can lugu a fe wa ma fe sagara a shi ke ba da shi adalin na wani fi kafi sura har da fana su kwa abin jan abin da kafana fa jama'a wani jama a cakwa ya kambayi na mutu a so da fi su daga ya ji da ma da gaja fitina ma to ya ji da ma ji ne ji da fitina ma ba ta su kuka ku ya kan jama bayin a'a وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا waradna jahannama yawma idin su kuma ga jahannama latu yawma idin ifana ga age dukiya mana iko latu lil kafirina ya kafiriji waradna jahannama yawma idin lil kafirina arda matukai latu jahannama kina e kutu e gafe liwe ma ji tabbata da na hadisi hadisi na tatu na hadisi sai muslim hadis na abdullahi masud gobe na alhafiz da katir labi da min tafsiru wala muga yuta bi jahannama a bi jahannama fo kiyama tuqadu yawmal qiyama fo kiyama be a fe pajannama pabi eh bi sab'ina alf zimamin bi zami a gbogbo tuntun da gbaa ni bi ma'ana zami gbaa gbaa ya da rujin ga ga da jahannama chapo bi ya kiyama ma kulli zamanin saba'una alfi malakin ka ga ganci mazamin dondo zane ja lagwa sun wuce a ji fama biyu na ayi malaika ida adwani bucu ida adwani a ga shi ku zamin dondo ya ji annama oto daga ji annama zara aha <clears throat> kyau الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا كافر بجي من سقوط أقوال أردنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا زي كافر وجه بيان هذا الذين كانت أعينهم ezazayo onisi eyazi wọn fẹ́ fi ìtọ́ ayìn èmi ní ẹni ẹni ẹni alágbíwó gaskiya ya an zikiri an na yake fifa su ko luwa ala qur'ani ajan ya ebo kibo eye na fiya bo na ji ya alkhaira egbe ya na ka gaskiya yi ne na wa na la yastati'una sama a tafi da ne yadda yi koyi ga wuri alkhairi na ben don da ga ga nan gafi alkhairi ya gafi kwaba wuya na a da ba ga cewa so na ji ya ji kuba da wani kafiri ne su kuji ba za ba ya ji allama wani ya ji mafari e ya ji e nuce alkhairi ya ya ce e ne alkhairi ya bayaji ya nyamaci e latupa yuwo na alkhairia endo na wunga fe ba wuya to ga jina ne bu mu daga yoro na a shitupa eh kyugo أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا الله تبارك وتعالى قال أفحسب الذين كفروا alama yau ba don daga gaya ta ya bulkar naini ya fi jami mafi ya kwata gikin ya ni da wani allahu don bala gane kafirci na ahasiba ipa ipa mun shiga amza na bibi abu dana ne amza inkar wa taubih eh su kuyi lawa gaga ipan na guwa ya ipan na giya su kuyi biya ba bai ce ipan na a fa asiba lagai na kafaru zaga ne kafirci na ipa ipa an yi ta hidu ibadi min duni auliya ga ga lagwa su shimiji caji a maci cewa su kuna jalita na ruwa na eh, daga bana na fasara da mutu a kiwon ɗaya ɗagala duniya su kufiya kin bala wuce fiyo dallar makamu alai e na gani ne ruwa na kya gana gana so gama na su kai ti bala ruwa wancan na kina fiyo bana kabun gala na kina bin mun gaye wayayi ruwa yau na shi tuba a fa asibar da zai na kafaru gbada gani zai ji kafirci na ipa eh, eh, an yi ta fi ya ba di min duni auliya ga ga ga wuji sun e amma cike mi su kullu gwa maji ka toki ta ita kadiri yana yi muguna da ya ji fahimta wadda daga baya ga nono a gan gayi ipa eh, ipa e gaga ibada ne jiya e amma cin na ji keso kullu gwa na ipa ipa ga wala wa akibu mul azab shadid bi su kwa ta azaba na tanan azaba na tsani ne ta ci na ji na bwa ina ipa ina da wani kalla kuje ha tuya waye ne ipa ina dona a kyawo daga inna a ta dana jahannama lil kafiri na nuzula lalle su koyi ji ta taniye ci ba kafiri da mai jahannama kima nawo lalle su koyi ga ji tana tana ya ya Wagwa da su kone ta wani wadda ga cin ranar cin wani ya mace a ci tace wani ke so kone gwana wuce ga za wuce gaba waje ba da yau e tuna ka gari zai mana da wani e tuna wani wani bai tuce a gayen shi ko a zaɓa su kone ke tsanin wani man ji gawa gaci haya na leyin nugaye na wanga an yadda ibadi wayi badu lazidi da fada baya ya mutakallimi ya mutakallimi na madomiri wa ismul jalala kini giba ya ci gudu so ya ya ne daga idafa na idafa ta tashrifi no da ya ce ujiye fata na kafiri ya muke su gudu ba ne gabu ba abubuwa sai ni da kirki na ji wuje toci kafiri ta kwasu a ce wunan gai gabu ba abubu kekino ko ke zi jino abin ke mala'ika jino ke annabi isa nan ke muzemi ji jino a gaji yi ba dini su kai gugun babu nan uji nufi shetanja a ci gamun da ci allah allahu alam abu ga culai ke na su kuki ta yi don min surati sabai wani wa yau mai hashirun jami'a sun mai kulu mala'ika a layi ya kanu ya abudun قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون fake ya magana da su kuma magana an ji fata ku ya kan ya ga galibin mala'ika ji a wallahi ya kun kyalo ya hudu idan shi na da ya zo na ga ya mala'ika ji ga a fiye mun ba ya mala'ika ji ga a fiye kawai su ba kan mala'ika a wani hatu a ga nisa ta ji tabbata wasu ko anta waliyuna min duni ga wasu ko gai ya maci yo gai masoyi yo ikben najiya ba idan da ya barkanu ya budun aljinna ina da afi jiya ne ibada jin da afi jiya aktharun bi mu'minun ba ko ga an gizi jin ga ji ma na da yo ibada jin ga jo tunai jin ga da na ga ga aga ga da ya fu da ya fu ga ga da wuya da wuya amma nya malaika ji adin adina tugabun wana madinin wana alaihi wa ko so malaika ji da mini ibadi na so ko ga guna da ga alaba su malaika ce ji ibada ya na a kyawo ga gaitu ya chalo amada na tu a ci gaza ni gala gwa su annabi isa don ga yi wona endo ga ji faruwa ya na a ci bici ciwo goma na ayi so kuna ga jesus so ko ayi annabi isa a yi ayi nga yi wona nga na so ko eh a kyawo ga kafirce jo da ci na mai ji da na kyawo gagan a fo a gago ki a zama su kunu ba mun su kuga na a cikin na jahannamul kafiri da nuzula a ci gaza ne jin lawo zai ya giye su kuna wa qalat al yahud zai ibn allah wa qalat an nasara al masih ibn allah zalika qawluhum bi afwahihim yudayuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum allah wa anna yufakun eh zawangin dondo ne ba kirkina ke misali shehu mun ci ko shehu cewa abdulkadir aljilani man mamwaci kuwo za kirkiwo magagba littafi da wata ake wagaza nan za man mamwaci ko yin jikin shawul islamu jami'a jina a dusarai zai da gabin lamman wace kwanda ta haƙi kinki ba su ko zai muna wani waje yi layi zane shi mu na ya kashi nan waje yi layi zane shi mu na bi sa mu zai wuce nan zakir kindo gala da ya goro ce wuna to ya gaya tu ya ci wonno wa mu gaya ne go da go da za su so ko so ko da dubu ta tota inna atadna jahannama lil kafirin da nuzla ko ga da ko ga gwa so e ya e, e ya mace ndoci ke so ko ba so ko ne mu fa ta mai suratul araf tugo ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya na ma tadhakkaru ya mitu yana ciya da mun kwanci wace ya bano game alqur'ani ya mitu qur'ani ya mitu bayani zana ci qur'ani an ga annabi muhammadu in ga jide bayani qur'ani in ga ga yana ya mitu in ga bo wala mu min duni auliya e ga gwasu ya mace ne ci kesa ko ga mare eh annabi na fi nan ga ga e yi yare annabi da gwan yi so kwa hun yare mutu ya musu ko wure kemile ya musu ko na nabi lawi yore zendo da ga wasu yanda ci ba na wuce ga gidan da tu patan go wali yore ci yo no ta ni tu ke so ko ga ya ce onore wa gaga aljanna azaban so ko ga so ko wa azaba ji a gaga ya ma aljanna ya wuce ai ga azaba ya ga wuce so ku ga wuce قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الله تبارك وتعالى جب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل النبي جهاز وين زاوا أداوا تقابو هل ننبئكم بني إلى باري بالأخسرين أعمالا من يلاباري يزاغان زي آجا سارا يتواجنا etuna za etuye ga gile tabo ene gibe ayi mali aya eh aga ja sara yuto anji ke misali za no lo chichi juko wele ga wane gi wane gi wane gi asa ngile ya sai mu gaji gaji gaji lisafin ko asa asan susu ya ene wele ga pati da wujo no 419 eh e gwa mu zane ja ba dukiya wuye ne ginna na abba wuya haba ne ga wuce da gwagwa kyuzo الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا zai gaga yayi gaga ke zane ji hmm. ngbanwu ya ni labari e, e ya za ji jaja sara tuwaji na eh su kula bin eti usulubiyan wato tashwiki a lafafa dai ngbanwu ya ni labari ya zane jaja sara tuwaji na daga bagowa dai daga yin baza kirkin dowa ziji ma ni za wuce eh mafi abubuwa bayani su kula annabi ga bayani da nan alladhina dalla sa'ihum agaghịzụ na etuneja adụkwata na ahịa anụ etu gagbaya ma adị gagbaya ee etuneja adụkwata fil hayati duniya da rayuwa ya yi wani tu ya ci alo alutu na gile na wọn ya sabo na ma fi ijo e na afe kpa ga nan yusu da suna afe le ga kirki ga adejo afe le ga wace kirki a ya ciyo afe le ga ga ile ge wace na ya ce na a fele ga agaye ne giya agaye ga badiya alkhairi daga ba su kai ci ba dana yi ji su ko mun ja ja mawuci ko shehu shanki tun la bayani bayin ebo ide bi kenzi su ko ga gaba zane mu ga dalla sa'yun itun da luna ya ziji ziji lotun ya ce ki me pabe to ayo agaye to ayo manu batola wad mahalla etu etuguru da da gurkwana ulona amma fa etu eh etunanyi wuye sunnatu wodi abalita na cha tu e gagwa ya tuwa ebo go wod ma Allah na Allah cha bo wa ga Allah to da ne bo kibo ebo yinu yinu wudi ma na mon mun nuna yanayi zashi ya kici gumuna a tubi ma'ana kemine inda bayani yayin ke titi kuni na kemine to yin yin isa ta fe le gaga mu to e ga bai mu ma je ga ba ne mafari mu ga to yin abe kya ga to guru za la je mun ban ne ti fata ma yo wa ne ka fi je do chaji da ne be to sai irin dondo a dole a dole be je asibiti zane shi guci shi dai eh, ya shi eh, ci gaji ya ya ja taimako a mila cin gaci a da shi ya eh ina kai bukatu yi zaji wuci ya asibiti a gaiwo a tuya makanta a gaiwo a tuya a fiye dukiya wa fiye da ya tungure no amma ne ne biya su kuma wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura etuguna no pata ile taimako talaka zai kiyo kiyo pata na eh le zaye musulmi yo atufu gurgudu bara mu jifo bidai babu ba no da gice ji bara no mishanda tun babu kweji yo eh miliki suga ki eh mu ke ga ba kaza bu mu ne yo nka bu ba mu sada ba ga nga lo kan da cin lo gani da eh? yi miyoyi eh wani zakin na musulmi na mota mu la da shi ne dace fe zikirki wurin dondo ga wani cin zakin na ne da kirgi ba don kyau mai kibara da fe yi wuce yi wuce ne ita musulmi da ya yaki wa eh eti da wani kafiri zai lati dan na amma ba mun ga dokutun ci satu batana na e bore shi imana da annabi muhammadu ebo kafirci ana ji da annabi na soko ga fajar na wa ba mansura igula je foki ya mai rumba na gayana na ma ne zo na fi tuye ga gilu ya sabo na nan mu yusinu na suna ne ga ai tuguru mu yelo ga je foki ya ma gilu su ko ga je foki ya ma wa lele ge ja ebo ki bo etu ga je rumba a ci gabe mun so kwaji ya tu zanga ci laje kasara binki wa ga gidi bisa sana so ko fita wace a ganin suratu suratu nuru ko walladhina kafaru a'maluhum kasarabin bikiya yahsabu sabu dhamaanu ma hatta idha ja'u lam yajidhu shay'a wa wajada Allah 'inda fa hisaba wallahu sari'ul hisab ana ji kafirci na su kuma ya tukuru na da mafata da mamu ku tun ci satuna kula je kasara da bikiya wa gai gidi bisa sana da nuna lafantiyo na ya sabu zamanu ma mazanin mu da mu nuwoyo na wani tayo daga papako ga nuwo da wani gatu ba ka zaba ni wa dafi su kuga ta yi zaji a wasu gatu ba ga lamu ya jidi ushe a wa da yin don da yin nuwoyo a dafi a wajen da Allah inda wanda da iko su kai ba ko fa wa fawo sabu su kuma ga ya kushe na da ya tunu lupata na yi sai wani waje gaba alkhairi wani wunde tuguruwa na na a tubi ma'ana wunde shariti ya tuguruwa kafirci don a ci gaba ya ci ya tuguru za mu ci so kwazo mula ya cewa ga tutun fere na so kula ta wuce a yi ganin surat ibrahim banu ga yi gaga basalul ladina kafaru bi rabbihim amaluhum karamani nishtadda bi rayb zane zubji kafirci ne tuguraji mai cewa gaga tucin firma ishta dabbi ri nefe eh mu be ku ci gaya na fi yawmin asib da mine fa na du er ku dun dufe na eh ngba ru tucin firma jiji ame ku fe du dufe na ngba be so ko ki e fi uncha adugo mini tucin firma la yaduruna bima kasabu ala shay zalika huwa ad-dalal al-bayyin to lan ka do da ganci muga ci gutatan da ne bani kiwa ga gowi wuzira kafirci ebo kafirci buga ala to haje mun bon ebo kafirci buga ala to haje gidi fisison ebo kafirci buga ala ya to haje tutun pero to shi tuko da suratu zukhruf Allah tabaraka wa ta'ala lawi gaga shaitan ji dabo ya zawangi to ya jinnu shi na jadobe ko su kwe a malawa fiye na tuguru wai ne ga ya tun na wagilo ma gida ma na na gayi nan gwaye mito waya su da nan ito ga insha Allah ya fe kafirci ne bana ita ba nabi Muhammadu ya ji la ilaha illallah Muhammadu rasulullah amma babu yin da wuziri ta suna gaye ba ayayen suratul zukhruf ko bi ayayen suratul araf so ko ga yabo man yashu an zikri rahman yukayyib lahu shaytanan fa huwa lahu karim zendon ga ne mune tu soko tu ya une soko tu ya na soko don wunya le shaitan tu shaitan na gaji ya mace fa huwa lahu karim wa innahu la yasuduna hum an sabil shaitan na ja fe gaza fe kai ko soko inda wa yasabuna annahum mutadun ara fe pa ga ba wu mata sa mace ba eh waga cimule na suku da ya gashe ya tuyi da insi wal jinni yuni ba'in ila ba'din zukhuf al qawl kurura ganin ga ya da mini sura ya tafa da suratul nas ci ga daga bin jinnati wal nas da naga lan wa ga a samu diga ta yi jin da kawai yadda ruwa riya da da hankali ne e za da na zawangi guru na yi ciwo wata kila wata mu ga gato kafiro ya musulmi amma mu ga kai kwasa kwada ene ya aramu nun gulaja lalli yawe ene ya lalli nun gulaja aramu yawe wace afe lotu gunguru don gunguru ko ya ne ga gowa gile ta su kogo ya sabu na nan mutaro ba bo su ko zane ji ba da kabarin jina eh wada masu gata mu fe da tilani gibo shehu na kabarin nono mu ya mu ya kaza mu ya waziki mu ya mu ya gishi isa eh? eh, shi mai shona a gacin nan wai ji danin ga albarka shi wuro in dundun bidawa da jiyo ba mu sako zami na shi ga ga ga in dundun bidawa da jiyo da na kyayo shaitan eh? to ci ga iga da wuzuyo iga izan don da mu sako yayo isa e shi mai shona ga ga ejuga mu ne zalaje ga yaga ki lafiyo oga chimichi obibe shewa lukari oga chimichi oga nyas ki lefio ga albarka wo a wota ake albarka ya ga yayi wa nabi muhammadu ake albarka ga yayi wa eh kafiri ciwo so ko yiye uzuri no ga bi awo na ga yizan don da yemo so ko wa yiye eti ibada na we lo ali na we la ibada ya we shi wula da ake to nan da ci waga azuye wasu bola ndo cho waga achenye uche bola ndo cho wache boso ko bwana omenege tuguruga wele dona wake amo chele ko ne ajili ki surat surat al-araf gayo e ga gajin da bulla da ayo ne Allah tabaraka wata ala ga ayi diga a ah, ah. <clears throat> ah, fariqan hada ko وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون jama'an ci dabo ya bawo jama'an ci madabo a tife biyu kima nan innan mutakhadhu shayatin awliya an ba su shaitan ya zawangi shaitan agwa sun e amma cike su kulwa ene za ga la fani fi anu ga ga fejo ke anabi muhammadu lugo wa ya sakuna nan muta dona ce so eza fe jiyan da cewa fe ne wa de bawo wa de bawa amma luga ya wa kai da nike tana wa e ne kashi ji kaida nike ci gaba na wasu tafiyo ga mai mutaba ta rasu sallallahu alaihi wasallam tun don doge ne umaji dede da ya baya ne kuma mulkin na da buhu na gada wani istighfaro ga wajen wajen jikin na da diga juna eh ai na na wagaba yaje wajin jike muna annabi Muhammad ga juna salatu ga ba ji annabi wajin jike muna annabi ga juna kemin na waga da sallah bucin jishi waga azun fezi waga zakawaji waga waji? da yaji kemin na annabi ci ga gana waje ga annabi ga ajiwaji na kemina wai sha na bi tukwa ba ibada ne zo na a ci ga ba sai le ibada ti pata sha na bi Muhammad tukwa waga waga te pa na sala da sallama e tun don do ga yi na wa fe le ga ba wu go do a ci ga ga wa yi ba su ko ba waga bota amma e tun don do ga yi ma kisa da Annabi sallallahu alaihi wasallam je ti ba wa Annabi sala da wasallam ba na ka ga ne ga ba wu go to ku ji ba wu go ta sai fa kiyama go wuce ma ko ku ji ba wu go ta أولئك الذين كفروا بآيات ربهم والقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim za ga ji ga da ji kafirci da ya to cayi nan aji kafirci be ayan to cayi wani fayi aji kafirci ga da kuna ga to ci nan innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma wahum ulaika ma wahum nar bi makanu yasib so zagaji gaji kafirci bayan kowa kafirci ji ganin bai guna kuma su kuwa na su kuwa fa ta amalu da ya ce tukura ji fata na da dagwaya fala muke mulawun yau mai wasu na a latin wa kiki ne ya yi tuwaji ko kiyama mai biya ki bo a da dagwaya ni da tuki a sai didi a daguraji ya na a dagwaya na a tuburaji na zai rumba kemgbe gane da ko na je gidi bisa ko kuma wuna je tutun fili ya ce ade tuburu kebe ina da kenan rai yi da yau ba na mai zade guba na wace wanda wa gatsu kici luke gane zuwa mu ga da gatsu daga nan ni ga de kewa na ajiye ba ci biya na shi ke nan fala ki mu yau ya mutu wasu na a da tso tun da tun hazi zabe na ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا اتخذوا آياتي ورسلي هزوا عليك قام قد من حديثه النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا أبو هريرة بينا حديثنا متفق عليه وسلم بخاري المسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة وعليه سباديا بفكيامه شبو وعيه عفني أما لا يزن عند الله جناح وغوته ba su ko wọn àdé tìwọ̀nyán ẹ̀pà àti wọn àdé tìwọ̀nyán ya yẹmọ̀gíà wọn àdé tìwọ̀nyán gbọ́ta mọ̀gíà nga malama yi ga yiga wofo kiya mai e kama su ko àdé tìwọ̀n wọn àdé tuguru tìwọ̀n wọn àdé lẹ́kẹ̀pá tí ì tutù wọn. ebe kẹpàtí ó jí èkìlú ẹwọ ló wá fún ní pẹ́pọ́pẹ́ òun rà láìkìlú bẹ́yà ẹnà aláìkìlú bẹ́yìn náà wọn gáyé ètùgbòrò gámà lásà náà lọ́sà àdìsẹ́lẹ̀ mọ̀ gáwọn tó nínú wọn tí kò gbẹgbẹgbẹ òun wọn ẹ ń gbó amáfọ́kì àmọ́ ń dé tù wọ́n yẹ jẹ́ náà ala dé tì yàn ẹ pààyè mẹ́gi ẹ bá ẹ ara ikrawu bana so kai bai ga gafala mu lahu yawmal qiyamati wazna annabi ji istishari da ya qur'ani la ka sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ga dalika jazawul jahannam kuci ya bane da bai kafiri kan dondo jahannam bima kafaru kafiri na jina. wattakhadhu ayati wa sinuzuwa ibn abbas ya miji mituci ne mituci ne abbas ya mila kamin dun da fi la la sokoni kamin dun da fi la tuci sokoni ba na tuci da ni wanda ya mun zana ga yugi ce tuci sokoni na a ja fi ya mila ba ka fi ba fi la ni to a wani ya je tonto ibn aga da kirkina ba ya je tonto alaga aka ba ya je tonto mm إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا الله تبارك وتعالى وإن الذين آمنوا lalle zaɓen su ce mani na wa'amilu salihata a cikin tubu da na su kwaye ta camo kayan na filawun jannatin firdaus nuzula lalle aljanna ya firdausi wura fi ci baya eh alhafiz ibn kathir tafsiruhu la hadisi yayi ta darja aljanna ya firdausi ki hadisi ya samratu na nulabe da ba na sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne sai bukhari labina ga alfirdausu rabwatul janna awsatuha wa ahsanuha aljanna firdausi nga ta fito ya aljanna ji kwato nga make da tacibu ke gbado da taci abu nga da daraja ga awsatu shay eh anfasuha wa sanwa aljanna firdausi mu maga sabon nga malamin ruwayan sai buhari da muslim ya nabi ga yi ga gani da sa'altumullah aljanna ya ga da ya basu kwa addu'a ruya ya aljanna fas'aluhu firdausa ebuwa da gunu ya aljanna firdausi fa innahu ala aljanna ibn e, ga aljanna la latugana wa wasatul janna ga mai aljanna ne da daraja gana wa min tufajjaru anharu aljanna daga aljanna firdausi ga mun wani ki kwata da aljanna ne kenan jaga fe da zan so sai bukhari da muslim ke la hadisi yayi da e, babu masala sharu ga sallallahu alaihi wasallam ga jannatan jinanul firdaus arba annabi ga aljanna ya firdausu gudu fintani min zab guba da bo zinariya yi fato iniyatuhuma wa aniyatuhuma wa mafiya ene jife bukata ga yin fashi yona ene jife bukata ga yin amfani shi yona gishi na bata zinariya yau wa fintani ake da aljanna guba ya firdausu da mai fidda azarfa zayo ne tuma wa ne tuma wa mafiya e nimfaji e amfani yin shi bu patana kakkab fayo wa laysa bainal qawmi wa baina yanzu ila rabbihim ila illa ridawul kibri ala yi fi jannatil adn annabi ga yana ci da ka mumini cha da za ta yi tsociyo da kuna wani gina na sai da ridawul kibri sai dai da gane sukunla kamini wuye ga mai da ya kuku da ya darje da ya ciwo ridawul kibri alawaji ungaba ungaba fuska ya coci bo da zai doka kemgbe na sai wato fi jannatul adni da al aljannatu kew sai bukhari to nan da ci min ya mai hadisi da Allah hadisi mai da ba ba da tunda sami ta su kuje da doka da sallallahu alaihi wasallam ga aljannatu mi'atu daraja al-janna ne lebe da nan awawu don gushitu eh ma baina kulli darajatayn kama baina as-sama'i wal ardh tsakani ya daraja dondo awawan dondo min shi cinno tsakani guban dondo min abu mu yi cewa tsakani sama da kinyina amma fa alfirdausu ala aljanna ya firdausu ga tatogo wa min atafajjaru ala ahli janna? daga bugu ganu ya aljanna ne ki bata na fai filati yo fa idza sa'altumullah ta'ala fasalu wal firdausa ibada a basu ko addu'a aljanna ya bu addu'a aljanna ya firdausu su kula a janna firdaus su jira tuya kiwa خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها ذلك قالوا على الجنة نجنا في وفي بكرنك أرى بدا أتيا لا يبغون عنها حولا أو وصي الجنة يقول الجنة ويقول عليك قام إن دون دون هذا وابن واجي أدى الجنة نزالون أوه mai wawa sannana ce ba da firdausi kyuwa قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا kun su daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baka biyayi law kana al-bahru midada da yayi mi nafi zo pata na gaga ta dawa ko da ta wada eh in gaga haje ne wala kar tuna da kalmat rabbiya ta kar kalma ya coce mi eh allah afiya ka kalma ga ibn allah ka kai da nafi dal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi

a sifaye kalamu ne a kisa wani gwana ta kurari mai gungi ne tun ji akida wangi akida wangi na zai gurin kirkita tukun gama akida ya kurari da suna wani allahu ka wata ala ya gaga bere da na muni na ike ke muni na ile ya na makike na su kai gabin kana masu gudu ya gaga su kai jirgiya ayan mai lauda wani gaga ilimin ya tsoci gairu mutanayi wanda gaba abukan ẹ̀kọ́ eh, na ẹgbẹ̀rẹ̀ wẹ́gẹ̀ pàtí na ẹgbẹ̀ ìlú ẹgbẹ̀ kíkẹ́ ẹgbẹ̀rẹ̀ pé wọ́n lè sọ̀kọ́ yà láàrín so ìlú mẹ́tọ́ ti ń dẹ̀gbẹ́ bá bú kàn bụ ka ibo kẹ́lẹ́ na ewu na ewu gbá ẹ̀yẹ pé na ẹ wọn à ń dẹ̀ yà ká ká ti su kuga walauci ina bi misli madada kabu ga ke bebe kutun ku ciye tuye ya kya la biube a ga kutun kwaci ya da lashe ta dawa kya hanyar tu kabe ta suma iga igan alawa alazo hmm. A yankin su kuga ya rinne da kuma na walau anna ma fil ardi min shajaratin aqulamun wal bahru yamuddu min badi sabatu abhurin ma nafidat kalimatullah daye ina ta cikin ba ba daga cikin wayo na alawa jalikanar ji su ko ina ta cikin ba ba daga cikin wayo na alawa jalikanar wal baru ya muddu min badi sawata abure e duji da wani alaje ta dawa zuma e duye je na ga gaje ta dawa a bebe da zuku to abe bi alaje ta dawa a karu te te ba ya to ma na bidakkar ma to dai ba su kwa ba inna allaha azizun hakim su ko tu zan tuwo ya ba man bai kira ku ba da abu eh aja ku ba a ah, kullum kana al-bahru midada li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi qabla an tanfada kalimatu rabbi ada kiraye hamza bi kisayi aga gwada qabla an yanfada kalimatu rabbi eh amma ruwa na jike kwa kura wani jike kwa tana ga abuwa da kabla an tamfada ga malatu asu ya yi tso ba ruwa ya hasu ne ya bari ya gudu tamfada ya mutu jumurin kurawi maji goga cule kila rike ba kira guba ne amma babu mana guba ba na tito eh e bayan kai e da yan waga da fi'ili ya shiga ya fa'ili fa'ili na mabe zuma gwai da nan mu'annafu yo amma mu'annafu yana na gairu hakiki bi ma'ana mu mu'annafu na ce ga majazi na lokacin wuce wa ci tami su bai fa'ili ne ya daga na takaddumi gaba ya fi'ili ya nina mu'annafu maji muja hakiki ya majazi yo na akwai wata tafki na fi biyu gamala hamza da ke sa yaki jumini kira ba ga gbaga kwabla an fada kalimatu rabbi amma Kura na ki ba ta ce buga kwabla an tamfada na allah tuna bai asali kima ji ya sani nga kalimatu na jamu ya kalimatu kalimatu ma mu'annas yo kama dun gai mu'annas majazi dai mu'annas su yo bago da bukata yin tani fi fi lungala ta ga kwabla an tamfada kalimatu rabbi iru ji dani fi Kura qur'ano ke misali ba da cin su kai ga yarin suratul rabi kun hal yastawi al'ama wal basir am hal tastawi dhulumatu wan nur bale tubo am hal tastawi kirami ta goma am hal yastawi dhulumat kima lo dhulumat aje muannas gairu hakiki muannas majazi takaddumi ma'adabu ya fi ilani wa gogo wazi tafkiri ya fi lo kimna wazi ta'rif wazi asali wa iro ti ga igba tun shi da mini suratul tafi bu bana ci ya labari ya ga ku fa mu ne ke ta yi ne ke fi do jina na zai ni fefi la na so ko ci ga ga walam takun lahu fi'atun hu min dunillah wa ma kana muntasira bare kira da e bana igba katun ga ga walam yakun lahu fi'atun hu min dunillah wa ma kana muntasira kima na lawan lafazi fiyatu na yi fa'il ya da ismu ya gani ismu kana ya takunna eh waje muannas gairu hakiki majazi ne da ce waje ta ne fi fili ga walam takun ita asalin eh ismu kana ne wa bo ji tadkira fi lo go lam yakun ciwo ba قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كل سوكي لك دعني محمد يوزوك صلى الله عليه وسلم قال لك يا إنما أنا بشر مثلكم مينا tufe na zawangi miyo da eh nga ni zawangi boba yidden da cibiya zawangi boga yidden hasu ni zawangi miyo linzuke zawangi bolugwa zawangi miyo maana hasu da lugwa bai yi da wani eko ga bayan da ci ke zawangi bon da lugwa ma wani cike inna ma a dakin hasu so aya ne ji tabbata ila tabbata da bashariyatu a nasu da salam annabi zawangi miyo ke mina wagali zawangi yau ne bici gudu da zai yi guba e tini ni tuba guba e guba e nini bai fi buga ya dabo misu kyan da wani sifa wangi yana a ci gawo a a kasa wangi gina in don da ganda da a nabi wace ne ga gawa da ya zawa wangi bai ke misalin da ci ba mu an wala amari ba ko ko da zuci ko a lele shi eh ne gbanwe a ma ne yawon lele gbanwe lele a yin wuce ji cin mu e je na dokuna na gaga a tabo wuce a hukunci a wa daga zawangi bona wuce ne ba bi zawangi bayan lamarin goji wuce do amma to sun wuce na hukunci kuna a tabo boga a nabi zawangi ana da baki bo boga akwai na luke ba da zawangi na yakan wace na duri da zawangi na ya ji ɓata wa ruku yakan wa gaga shi tudin ni zawangi bona wuyo a sami ni na gagan ne ba ciwo na ce da babe na ke zawangi ya tubo ne na wa la hukuncin hajji ke zawangi bani ba e kuna kompai e la hukunci la da zagani be al enaga e, ya ni galibu ne enaga zabe gana eh enaga zabe gana ga hukunci hajji la mito amma yana ke muri be yana to na zawangi mi yona yuha ilayya idwaya eh e, amma to su zawangi su amma idwaya cici sokoyo annabi sokoyo mine na maji wayi na gunga ka anna ma ila ku ila wahi agugu ya yi kallin lisanin jamu ci gile wannan gai Allahu ni nike jin mu yan ku ba fo man kana yarju lika rabbi zan da ga ji kauna ji fata ga mu gube coci mun na falyamal amalan salihan la yudabbu tukuru wala yushrik bi ibadati rabbi ahada mu ga jotu la yafasu ku ba ci mu eh wale ga gam na mawaci ko shehu shankiti ko wa ga mitu mafhumu ya mukhalafa ya ayan na wa ga zaga ne la ya fato cubacin mai mutu duwana za mu ci a ti fata ya gudu da cociya za na mu ti fata ya gudu da cociya na alkhaira da dunifa mai wani so mafhum mukhalafa nun ga la bayani cha yawa yawo bunu ga da ga ji fata ga mu be to tuye na cha duye be yo fali ya amal amalan saliya wa lo tuguru wo ga lo tuguru ci ga wa ga we ji fata ga wo gube sokono a ci ga wala yushrik bi ibadati rabbi ahada wa la ya fato ci ba ta ga zawa la faso ko ba ci na mu ci ga wu ga lalle we ji fata ga wo gube to ci amma kawai lo tuguru a wame naye pa soko bachi muche ugwa dono ko wadi fata go wa gube sokoya zana maji fata go wa gube sokoya na soko ko kiyamu de gaba na ira jin ko soko ba sokoyi fada na jafe wa gugun da Inda na eh innal ladina la yurjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya ene laza wa fe wa fe wato wa ji gugube gube sokoya na chuyo ngai ya daji bi je eboza ka chitabeje wale goma wabo ngunde sokoya ngamo iboti na sokoti ya kafirije na to aya nan manji je ba fassaru bo agaganya bayani riya sarai lokaci madaba daga ni gwayili kikinani kafi gina sura wuro ya koro da su insha Allah su kuma da majina ya waga bayani da ke ta ni nuna mai ilimi bin kafi gina sura wuro nan ga fasu kuna ne na su kwan fide kai baya ga kwan wanda da aliji jibo su kone gina na su kwan ta tsara ne gina gina ga aljanna ya fi dausi yanzu da ya gama caji daidai nan ba dan yi soko yau mutum yi su dawa mai yi soko ciwo kwata yi soko. adana yin bagona adana yi wani su dajiyawa su dawa mai inda bai ga ga abu cari ba ko buju ya ci ji daidai a nan ya yi ma da jigai ko bayi wa rafi wani igwamile fi su kun fagar da yi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al walhamdulillahi rabbil da subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته